بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وانا لتافي نكسس القرآن أبو عزيز يوزام تاشي قصة إدريس عليه السلام قصة النبي إدريس أمين شاء الله يتبت قريش قال المؤرخون قال المؤرخون malaman tarihi sun ce idris alaihi salam annabi idris kana awwalu bani adam shine dan na farko na ƴaƴan annabi adam autiyan nubuwa wanda aka bashi annabta ba da adam wa shif alayhi assalam bayan annabi adam bayan annabi shif in ka cire in ka cire annabi adam ka cire shif to shine na farko wanda aka fara bashi aka fara bashi annabta wa Idris alaihi salam awwal man khatta bil qalam kaga ya shiga babu awwalu man an gane go annabi Idris alaihi salam shine farkon wanda ya fara rubutu da alƙalami duk wanda zai dauki abin rubutu ya rubutu to annabi Idris shine na farko sauran na bayan shi kenan annabi Adam alaihi salam shi alaihi salam su ba su ɗauki alƙalami sun yi rubutu ba wanda ya fara ɗaukan da sun yi rubutu shi ne annabi idris alaihi salam malam ya sake ya sake note ko qala ibn kathir ibn kathir yace lamma mata lamma mata adam alaihi salam lokacin da annabi adam alaihi salam ya rasu kama bi a aba'il amri ba'dahu waladuhu shisu alaihi salam lokacin da annabi adam ya rasu to wanda ya dauki wahalhalan gudanar da ayyuka shine shisu wa kana nabiyyan bi nassil hadisi da annabi ne da nassin hadisi alladhi rawahu ibn hayyan fi sahihihi an abi dharr marfu'an annahu anzala alayhi 50 sahifa cewa shisu an ba shi sahifa littafi rubutacce guda hamsin yanzu ba mamu littafi alkurani ba guda nawa ne guda daya shi guda hamsin eh, malam ya sa footnote ne akan shif kenan shifu yana gaba dawa yana gaba da idris yana gaba da idris to sai dai ko malam ya zo mana da shifu ba saboda mene za mu ji nan gaba nisa bai zo da shifu tunda ai muna yi ne a jere ko ya kamata kafin idris a zo da shifu malam bai samu komai bane akan shi su ko kuma ya faru amma sai tsallake shi to mu koma sama wa wal man khata siyab wala bikal mahid shine farkon wanda ya fara dinka kaya kewayayye ya sa tufa kewayayye ba dinki ne wannan ba kenan zaka ci farkon wanda ya fara sa dinki to shine annabi Idris hudun na biyu to wafil hadith to ya haƙuri ina nake wafil hadith. annahu kana nabiyun ya kutu bihi annabi ne wanda yake zane da shi aibin wato ya fara zane in zai lissafi sai zana a ƙasa yanzu za ka yi zane ba a alwaki ba to idan za a yi zane sai yi zane a ƙasa sai shi fara zane a ƙasa faman wafaka hatta hufa zaka wanda wato zanen shi ya muwafaka da inda annabi idris ya zane to akwai abin da ke faruwa wannan wani wani sirri kuma ana ba zo kan shi ba sahihu rawahu muslim wa ahmad wa tabar wanzo sahihu jami wa fi hadisi abi zarr tawil alladhi sahahu ibn hayya ibn hibban ne ko anna idris kana nabiyyan rasulan wa annahu awwalu man khatta bil to mu je sama dai kenan ata rubutu rubutu da aka fara yi a jikin fata ne ko a jikin takarda ne ko a ƙasa ko ko duka to duka biyun da rubutu a jikin fata da rubutu a ƙasa don a tantance wani abu ko rubutu a jikin dutse don a tantance wani abu to annabi jinsu alaihi salam shi ya fara irin waɗannan rubuce-rubuce tunda ana rubutu a ƙasa ana rubutu a jikin dutse ana rubutu a jikin fata to waɗannan rubuce-rubuce shi ya fara yi to kuma masu karatun ramli kun san ramli ko rubutu karatun da ake yi da ƙasa wanda yanzu zaka je an an zani ƙasa an a ce ana duba ana bugu masu bugun ƙasa ramli to akwai surori da yawa suke suke jingina ma annabi Idris alaihi salam kaza ka kaza kaza zai faru kaza ka kaza kaza zai koma kaza ka kaza sai dai da zanen annabi idris na kaza da kaza to ba shine dai ba yanzu ne malam ya zo mana da shi cewa shine farkon wanda ya fara rubutu bil kalam wa awwal man khata siyab kuma shine farkon wanda ya fara sa tufa kewayeye wala bisal muhit ko shi fara dinki kuma ya sanya kewayeye duk sauran ai ko yanzu misali a zaga wasu kasashe wando suna dinka ne afwan ai ba dinka shi ke sai ka samu kallon zani haka kawai kawai sai a shimfida maka shimfiɗa zanin sai a yi mishi wani dabara a mishi dabara ko kuma ka an riko shi ta haka an jawo na an yi wani cushe ta nan sai ga an tasharo shi ta an sa hannu ta baya haka an jawo shi sai an yi cushe ta nan an yi cushe ta nan shi kenan ya haɗa wando idan ya tashi cire wandon in ya da ya cire kyallen haka sai ganshi kyalle ne haka a buɗe amma kuma ya dabara to in aka zo fa a koma ci karatu wasu me idris likasarati darsihi likitabillahi ta'ala an ce mishi idris ne su da yawan karatu dars darasi wani shi dars ba to idris saboda yawan karatu ake ce ma idris idris wato shi shi annabi idris ba shi ne ainihin sunan shi ba ya ɗauki siffan aikin shi ne kuma sunan shi saboda darasi yawan karatu littafin Allah wa Allah ta'ala alaihi 30 sahifan an sauke mushi littafi 30 amma na na magabacin shi na shi su guda nawa hamsin an fara ragewa ina nake kama fi hadisi abizar al-gifari ko wa idris alaihi salam huwa idris shine idris bunu yardu bunu mahalayil bunu kainan bunu unush bunu shif bunu adam alaihi salam wa ismuhu fil kitabi sabiqa sunan shi a littafan da ya gabata ukhunuhu ukhunuhu amma mu qur'ani ya zo mana da shi idris haka ne ko in ma sunan shi ukhunuhu ne to qur'ani ya zaɓa mana idris ne haka ne ko wa huwa fi umudi nasbin nabi sallallahu alaihi wasallam alama zakara gairu wahir min ulama yana daga cikin tsotso na manzan Allah sallallahu alaihi wanda malamai da yawa sun yi bayani na manzan sallallahu da aka kai shi zuwa ga annabi Adam annabi Adam annabi sallallahu ya biyo ta jikin annabi Idris alaihi salam an gano nan ko annabi Idris manzon Allah ya biyo ta nan ma ba fiye da malamci fiye da malami guda sun yi sun yi takikin wannan sun bi wannan saboda shi ai manzan Allah Allah da kanshi ya ce wata baka fi sajidi duk mahaifar da ta aji manzon Allah sallallahu alaihi har zuwa da aka haife shi mahaifa ce lafiyayya taqallubuka fi sajidin mutanen kirki suka aka rika aje maniyinka aka rika aje maniyinka na juyawa yana juyawa har zuwa ran da aka haife ka madahu Allah ta'ala fi kitabihi Allah ya yi annabi Idris a littafin sa fa qala wadhkur fil kitabi Idris Idris din ya fito tuna a littafin Idris innahu kana siddiqan shi siddiq ne mutum ne siddiqi siddiq fik ne na gaskiya ko to ba nan ba nabiya annabi ne dan inda an ce inda kuka ne siddiqan kaga da ba annabi ne wake na ko to nabiyan wasu fahullahu ta'ala bi umuri Allah ya siffanta shi da al'amura ahaduha annahu kana siddiqan mutum ne siddiq ne gaskiya ne sani annahu kana nabiyan annabi ne shi salisan qawluhu ta'ala wa rafa'nahu makanan aliyya shine sufofin shi guda uku to nan ne ko abin nan mahallin jadal wa rafa'nahu makanan aliyya Allah ya ce mun daga shi wato mun daga shi matsayi mai girma makanan aliyyan annabi Idris wa fi qaulani zan cika na da yawa amma wani sufu shahara guda biyu ne ahduhuma annahu min rif'atil manzila wasu kace mu rafa'nahu makanan aliyya an daga darajar shi ne to kaulihi ta'ala li muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa rafa'na laka zikrak haka ne ko mun dauka darajanka A ƙur'ani ma mai Allah ya ce la akan mu game da alqur'ani ce wa innahu la zikrul laka wa liqaumik qur'anin nan shine darajanka kai muta al'umman kamar ƙur'ani ne darajansu dukan mun tun wanda ba qur'ani rike ba bai rike littafin Allah ba ai ba zai daraja ba ai darajar mu addini ne duk wanda yake ganin lokaci ya wuce da ba addini zai yi ba to magana ci baya ya bude da ya rufe wannan babin zai shiga sabo zai la lalacewa kenan inda duniyar nan ne a lalace take ba wani abu na za a samu a cikin ta sai rigingimu wasu suka ce qur'ani yace wa ana laka zikrak to irin shi ne wa rafa'anahu makaman daga darajar shi ya zama babban mutum asani an murada bihi ar-rif'atin fil makan abinda ai wasu suka ce a ba maganin darajar shi ne aka daga ba shi karan kanshi an ɗaga shi zuwa sama rifati makan daukaka ne na wuri ila in alin zuwa ga wuri na sama wa hadha aula malam yace wannan nabiyin ne shi yafi ma shi yafi nabiyin ba na farkon ba li'anna rif'a al-maqruna bil makan saboda daukakan an gwama shi da wuri an gwama shi da wuri kuna rif'atun fil makani lafi daraja saboda haka daukakan na wuri ne ba na daraja ba a koma dala mu karanta ayan can shi an ce ne warafa anahu makanan daukakan an hada shi da wuri an daukaka shi a wani wuri aliyan mai sama amma shi manzo sallallahu alaihi wasallam an ce warafa ana laka zikra an batanka mun daga shi an jinyira shi da wuri saboda haka malam ce bai fahimtan waɗancan hujjar da suka kafa nasu da suka kawo ayar za ta yi aiki wannan aya ba za ta yi aiki ba a nan wurin a ce fasaranta wannan ne sai dai a ce a'a an ɗaukaka shi zuwa ga wani wuri to wanda suka ce an ɗauka shi zuwa ga wani wurin inda malam ya ce kuma shi ya zaɓa su kuma sai suka samu saɓani wanda suka ce an ɗauka darajar shi ne sai suka zauna a nan ba su faɗa wata rigima sabuwa ba sun makhalafu sai malamai suka yi saɓani fa ba duhum inna la rafa'ahu ila sama'i wa ila janna suka ce Allah ya ɗauke shi ya kai shi sama ya kai shi aljanna wa huwa hayyun yana raye lam ya mutu bai rasu ba aka kai shi gidan aljanna wa qala akharuna suka ce bal rafa'ahu ila samai wa qabida ruhuhu an daga shi zuwa sama ne a can sama aka karbi ran shi wa'lam anna Allah ta'ala inna ma mudahu bi annahu rafa'ahu ila sama li'annahu jarat al'adda Allah yurfa'u ilaiha illa man kana azimul qadri wal manzila malai ce wa'lam ka sani anna Allah inna ma badahu Allah ya yabe shi ne bi anna ah, eh, bi anna raf'ahu ila as-sama li'annahu jarat al'ada an ɗauka shi zuwa ga sama saboda haka al'adan al'ada ya kasance me al'adan Allah ya rufa ilaiha ba dauka kowa ba daga kowa zuwa ga sama illa man kana azimul qadri wal manzila sai wanda ke da daraja an gano nan ko qultu fa rif'atu huna rif'atu makanin wa makana malam yace to ni na zabi an daga shi zuwa ga wani wuri ne rif'atu makanin ne wa makana an dauke shi zuwa ga wuri kuma wurin mai daraja ne wa qala mujahid an tambaye mujahid rahimahullahu ta'ala fi qawli ta'ala wa rafa'nahu makanan aliya me ake nufi da annabi idris shi annabi idris an daga shi zuwa ga wuri mai daraja mun ji idris sunan asali suna ne mai kyau da yawan karatu ko to me Allah yake nufi da an ɗaukaka annabi idris qala idrisu rafa'a wa kama rafa'a isa alaihi assalam sai ce annabi isa ya mutu a doron ƙasa an ɗauke shi an kashi zuwa ga sama to da ya kashi shi saman ya mutu <laughs> ya mutu a sama irin yadda aka yi ma annabi isa aka ɗauke shi daga ƙasa aka tafi da shi sama to haka aka yi ma annabi idris aka ɗauke shi daga ƙasa aka tafi da shi sama shi Anahu makanan shi sa malam ce ina goyon bayan wanda suke suka ce annabi Idris ba maganan ɗaukaka daraja bane ɗaukakan wuri ne dama darajar shi a ɗauka shi wanda ya zama annabi ai an gama kuma wanda ya zama annabi ai an riga an gama annabi kwa annaban kwara nawa ne a duniya mu ko mu nawa ne mu duniya mutane duniya miliyan nawa ne amma annabawa kwara nawa ne da wanda aka ce ya zama annabi ai magana ta kare ko siddiqi Allah ya shaida ya ce wani siddiqi ne ai an gama ɗaukakan daraja ya riga ya samu um, rifatu makanin ne tunda ma ya gwama shi da makanan saboda haka mujahid sai ce an dauke shi zuwa ga sama ne to a saman da aka yi sama shi ma sai aka karbi shi ko ko sai aka bar shi wa kar madahu Allah shi ma muje yau ana ajiya wa kar madahu Allah ta'ala fi mutinin akhar wani wurin kuma Allah ya sake ban annabi Idris fa qala wa Isma'ila Allah ya ce da Isma'il wa Idrisa da Idris kaga dai Idris din nan koda ba sunan shi wani Qur'ani ya zo da shi ya bashi sunan yawa ya karbi wannan sunan wazal kifl da zal kifl kullum min as-sabirin duk waɗannan masu hakuri wa adkhalnahum fi rahmatina kuma mun shigar da su cikin rahaman mu mun ba su annabta innahum min as-salihin saboda mutanen kirki Allah ka samu zama mutanen kirki a ran da wanda kaji Allah ya bashi shaida ya ce na da hakuri an mai jarabawa ne ba karamin jarabawa ba ba ayu an duba annabi ayub inna wajannahu sabira annabi ayub duk in yi addu'a ciwo karuwa yake in yi azumi yasa akai sadaka yi kokari ya iya kiyamul tun ciwo bai kwantar da shi ba in dai da addu'an ciwon nan Allah ya kawo sokin shi to kun sha Allah sai ya nunnunku sai ya karu a jaraba shi kaga wannan na karin wannan darasi ne mai yawa mu da ka dan fara neman abu kai addu'a kai addu'a sai ka ce nayi nayi nayi nayi nayi azumin alhamis nayi na litini nayi na kaza na rubu kai na ta tura ban karawa na gaji to kai me wanda ya fi ka yayi yayi yayi yayi shuru yayi yayi kuma mafita bai zo ba idan mafita bai zo ma annabi ayyuba din ba Allah ya dukan shi ce inna wajannahu sabira mun same shi sabir ne jimi hakuri ni'mal abd ma dalla da wannan innahu awwab mai koma ne zuwa ga Allah to nuna kaje mishi Allah kaje Allah ya jingina mishi hakuri to ya jarabtu ashaddu an-nasu bala'an al-anbiya inji manzo Allah sallallahu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ashaddu an-nasu bala'an al-anbiya wanda ake fi gasa musu aya a hannu a dandana musu jarabawa sune al-anbiya annabawa na gwagwatuwa kaga wannan ba karama bane kace kana da imani haka nan ka zauna a ah, ziban nasu an yi turaku an yi kudu amanna Allah ka sanya mu ci jaraba kuma an Allah fa ba za a shawara da kai ba kowa da yanda Allah zai tauce shi dukkan mu nan kowa da yanda Allah ya ga dama wani rashin lafiya ne wani samu ne wani kaza ne wani ka kowa da ta hanyar da Allah zai biyo wani ƴaƴa wani mata wani kowa Allah ta inda ya ga dama zai jarabce ka iyaka da jarabawa ta zo kai kokari ka karbe ta kai ta ya zaka yi kai ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ni'mal wakil kai ta yi kai ta yi har Allah ya baka mafita in ta kare ma a wannan jarabawa ce zaka wuce lahira shikenan wa qad za'a ba'dhum anna idrisa lam yakun qabla nuhin wasu suna raya cewa annabi idris bai zo ba kafin annabi nuhu bal fi zamani bani isra'il ya zo ne a cikin zamanin bani isra'il hadha la yasaqu malam yace shi wannan wuri shi bai inganta ba shi ma wannan mahallu jadali kama na sada ba'd al Qusas ko qisas ko al qusas haula idris hikayatun makdhuba an akwai wasu labarai na ƙarya wanda aka jingina mu annabi idris laysa alaiha dalilun yarkanu al-muslimu ilayhi musulmi biyu da wani dalilin da zai rike wannan fadaramna anha safhan haka ne ko hmm. saboda haka sai muka aje shi can gefe guda an gane ko malam ya aje wannan maganan can da yake malin yana tace mana abin da ya inganta ne kuma aje zuwa ga sauki zuwa ga sauki kaga ko annabi adam alaihi salam da muka zo kan sai ce nabiyyu mukallama sai ya tsaya anan saboda rigingin shin annabi adam manzo ne ko ko annabi ne ya ce abin na zaba kenan amma wancan rigima za ka iska falle ashirin talatin ana yi shi ko ita tara falle biyu sai bashi ka dai samu abin da ka rika kada ka zama wuri rigingimin wane da wane da wane a gama tas sai ka kai baka samu komi ba sai dai ka ce an yi karatu kaga abu ya rikice Ya ce maka zuba ce wal qur'anu lam yadhkur shay'an mufassalan an hayatihi wa ta'alimihi amma ƙur'ani bai faɗi tarihin annabi Idris daki daki yayi bayani akan rayuwar shi yadda ya samu ya karanta ya rike al'umma yayi yaya ba tunda dai gashi malami ne an ce sunan shi Idris ne li kasarati darsihi saboda yawan karatun littafin Allah ake ce mushi Idris kuma wannan suna Allah ya zaba ya tabbatar mana to kuma dama an ce idan banu Isra'ila suka faɗi abu za mu zo da shi littafin mu ne in muna da shi mu ce namu ne in ba na in ba mu da shi abin nan kuma addinin bai soke shi ba shike ne sai mu samu shi don ko muna da shi fa sai mu ce ga ainihin sunan nan shi za mu ga ce Idris din nan ko da sifar shi ne a littafin su Qur'ani ya zo da shi a suna ne kuma manzo Allah kake zo da shi a sunan Idris Idris yake cewa an gane ko sai malam ya ce mene wal qur'an lam yusim fusilan kama annahu laysa hunaka sanadun tarihi sabitun an hayatihi sannan babu wani isnadi na tarihi lafiyayye isnadi na tarihi ka san hadisi na da isnadi ko to tarihi ma na da isnadi to isnadi lafiyayye zuwa ga tarihin annabi idris yadda za a yi filla-filla matan shi 'ya'yan shi kaza da kaza da kaza da kaza na shi malam ce mu samu ba wa biljimla shi malam bai samu ba in kai ka samu wata ranar ka mana bayani a dunkule dai fa idrisu alaihi salam lazina allazina an'ama Allahu alaihim min annabiyyin min adam yana daga cikin wanda Allah ya ba su ni'ima ne na daga annabawa kenan aka musu ni'ima na annabta daga zuriyar annabi Adam alaihi salam wa min al'aya aya annahu da'a ila dinillahi ta'ala wal qawlu bit tauhid zahiri yana nuna ya yi kira zuwa ga addinin Allah da tauhidi wa ibadatul khaliq da bauta ma mahalicci wa takhlisun nufus min al azabi fil akhirah da kubutar da rayuka daga azabar lahira yi musu bayani cewa su kubutar da su daga azabar lahira bil amali salihi fi duniya da aiki na kirki a wannan duniya kenan <clears throat> lahira ana samun ta a duniya ne da aiki na kirki wani hal mufsidina min bani adam an mukhalafatu shari'ati adam wa shif wato sannan ya hana mabannata wato daga yayin annabi adam kada su saba ma shari'a annabi adam kada su saba ma shari'an da shi annabi ya karanta wa tahmulu fi zalika al wal mashaq da abin nan fadawa cikin cutarwa da nau'o'i na wahalarwa يدل على ذلك قوله تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي مع إدريس في السماء الرابعة النبي صلى الله عليه وسلم يقع النبي يقع النبي إدريس لنا عصمة نوى سمة هدو في حديث الإسراء قال صلى الله عليه وآله وسلم فأتينا السماء الرابعة من ذلك سمك ذو سمة هدو قيل من هذا أكتشي واي ونن qala jibril sai jibril yace jibril ne ila man ma'ak wa yake tare da kai ila sai aka iya ce muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah ne ila wa qad ursila ilayhi aka ce an aiko mushi ne qala na'am ila marhaban bihi wala ni'mal maji jaa madalla wato marhaban muna maraba da shi madalla da wannan abun zuwan da yazo fa ataitu manzo Allah ce sai na shiga din sai na shiga ala idris zuwa ga nabi idris fa sallamtu alaihi ne masa sallama fa qala marhaban bika min akhin wa nabi haka ne ko madalla da wannan dan uwa kuma madalla da wannan annabi rawahu rawahu man bukhari wa muslim a takaice annabi idris alaihi salam malam bai tsawaita ba akan shi a dunkule da ya gaya mana cikin ne farkon wanda ya fara aka fara bashi annabta ko bayan shi iso bayan shi iso da annabi adam alaihi masalam tun da annabi adam da kanshi mazala ce na biyun mukallamun annabi ne wanda ba shi ba ma mala'ika ke zuwa ya mishi wahayi ba yana karbo sako ne direct daga Allah to shine annabi bayan su shine farkon da ya fara rubutu ya fara dinki ya fara sa kewayayyen tufa sannan yabon shi da ya zo a Qur'ani da yabo uku kawai ya zo da shi a Qur'ani siddiqan Rafa rafa'nahu makanan aliyan kusan suke na ka annabi Idris sai dai shi ainihin sunan shi saboda yawan karatu ne yake ce mashi idris su yahudawa ukunuhu suke ce mashi ukunuhu eh, ya kai a cikin littafin su amma lakabin shi ne suke ce mashi idris suna ce mashi idris suna ce mashi ukunuhu suna cewa ukunuhu shi ne sunan shi idris sufa shi ne yawan karatu to amma shi alkur'ani sai ya zaɓi ukunuhu eh, idris din bai zo mana da da ukunuhu ba an gane ko saboda haka kenan riko da na Qur'ani shi yafi sannan malamai ba su malamai mafi yawa sun tafi akan cewa shi Annabi Idris yana daga cikin umudu nasmin Nabi sallallahu alaihi wasallam tsatson Annabi sallallahu alaihi wasallam muka fi sajidin Annabi daga cikin tsatson Annabi Idris ta nan manzo Allah ya abin nan ya biyo amma rafana makanan aliyan ba daukakan daraja bane Allah ya daga shi zuwa ga sama ne kenan a cikin annabawa akwai annabawa guda biyu wanda yake ba a zararansa a duniya ba a doron kasa ba sai an dauke su ne zuwa sama amma kuma sun mutu aiko ko suna nan da ransu sai kasatu nuhu alaihim alaihi salam Allah ya kawo mankuni zuwa ar-rahim wal maghfur